أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo Allah ya kamu yau takwas ga wannan wata na Ramadana mai albarka na wannan shekara ta 1439 Hijiriya wanda ta yi daidai da 24 ga watan biyar na wannan shekara ta 2018 miladiya muna nan dai a suratul an'am za mu tashi a aya ta 161 insha Allah alam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى Allah maɗaukacin sarki mai girma da buwaya ya ce bayan abin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafurai da ta'anniti da ɓarnan da suke yi annabi Allah maɗaukacin sarki ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce musu innani hadani rabbi ni dai alhamdulillahi ubangiji na ya shiryar da ni ina kan shirya tunda ina rike da musulunci ko kuma nayi nayi nayi nayi ku shirya kunki ku rike barna da bata a matsayin shine abin da za ku rayu a kai to ni alhamdulillah Allah ya mun ni'ima domin ko ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici dinan addinin musulunci ƙiyaman miƙaƙƙe wanda babu karkata dama ko hagu domin idan mutum yana kan tafarki madaidaici tsoron da ya karkata dama ko hagu to ya zamanto ba yahude ne ko kirista domin kullum muna ce ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim sannan wala idan ka tarkace ka kauce ka bar musulunci nan to ɗayan biyu ne ko ka zamanto yahuba yahude wanda Allah ubangiji yayi wato fushi da su ko ka zamanto abbalina cikin kiristoci wanda Allah ce su batattu ne to shi annabi yana kan siratin mustaqimin dinan qiyaman kuma addini tsayayye miƙaƙƙe, tatacce wanda babu shirka kwata-kwata a ciki babu bin wani Allah a ciki sannan babu bid'a a ciki babu bin wani annabi a ciki addini miƙaƙƙe kenan tatacce shi ne aka ce millata ibrahim abinda manzo Allah yake kai ya zo mana da shi na musulunci nan to shine tafarkin annabi Ibrahim domin annabi Ibrahim kaka ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ta ɗansa annabi Ismail alaihi salam millata tafarki ne na annabi Ibrahim hanifan tafarki tsaftatacce miƙaƙƙe tankaɗaɗɗe wanda aka raire duk wata gugguɓi ta shirka da ta bidi'a aka cire daga ciki wannan shine domin annabi ibrahim aqidan annabi ibrahim shine wato bara'a daga shirka da dukkan mushrikai ya barranta daga mushrikai sannan ya barranta kuma daga ita shirkan kanta wa ma kana minal mushrikin shi bai kasance wato akan tafarkin shirka sannan bai kasance cikin mushrikai ba wannan irin addini shine tsantsan addinin da annabi ibrahim ya ce ya kira al'ummansa ya kira mabiyansa ya kira jama'ansa ya ce inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda mun san fafata annabi ibrahim ya yi kira jama'ansa ya shelanta musu ya tabbatar musu matukan suna nan akan shirka ba za su bauta wa Allah ba to shi ya barranta daga gare su ba shi ba su sannan kiyayya da gaba ta kullu tsakanin shi da su har abada babu ranar da kiyayyan nan za ta kare hatta yu'minu billahi wa da sai ran da suka yi imani da Allah shi kadai suka dawo akan tauhidi da aqida wannan shine alhubbu lillah wal bughdu lillah ka so mutum domin Allah shine don yana son Allah ka ki mutum ka kyamace shi domin ya kyamaci Allah da abinda Allah ya zo da shi da tsarin Allah da manzonsa da tsarin da manzo ya zo da shi wannan shine alwala wal bara alwala wal bara shine ka gina soyayyanka kullum akan don Allah kuma don mutumin yana son Allah yana masa da'a ka bayyana gabanka da kiyayyarka akan mutum don makiyin Allah ne baya son Allah ba wai ka bayyana kiyayya ga ɗan uwanka saboda Allah ya masa wata ni'ima ba saboda Allah ya bashi wani matsayi saboda Allah ya bashi abun nan wani mulki ko abin nan no ka gina gabanka da kiyayyanka akan makiyin Allah da manzon Allah da alƙur'anin Allah kawai da makiyin musulmi ka gina soyayyanka kan musulmi ko ma da ya kuke da shi kawai soyayyar da take kake da ita nan shi ya fi na duk wani wanda ba musulmi ba kamar yadda Allah ce la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin bayan da za a yi musulmi mumini ya fifita son kafiri sama da ɗan uwan shi mumini ko ma ya kuke kawai ko da kun bata ne ba za ka taɓa fifita kafiri sama da shi ba wannan shine a wannan a menene a soyayya ta zuciya amma a mu'amala Allah yadda ka mu'amala da musulmi da wanda ba musulmi ba musulmin da ya ci maka amana ka bude shago ya rushe ta kaga wanda ba musulmi ba shi zai riƙe maka amana sai ka ɗauko shi wannan baya nuna cewa don ka ɗauko shi don rikon amana da kulawa abin nan ka fifita san shi har can cikin zuciyarka sama da musulmi a'a wannan ba haka ba ne wannan shine wannan ana mu'amala ne tsakanin mai riƙon amana da marar amana kawai tsakanin mai gaskiya da marar gaskiya idan kuma aka zo soyayya da mu'amala tsakanin mumini da kafiri sai ka cire shi sai ka sai ka uwanka mumini musulmi anan wannan shine Allah ubai to irin wannan aqidar ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ka barranta daga mushrikai ka barranta daga kafirai da kuma kafurcin da shirka ɗin irin wannan bara'al ake so yanzu ba ɗan fashi ba ne ko ba ruwanka da fashi ya kamata ba ruwanka da ɗan ɗan fashi kana ganka tare da su kai ba mashayi ba ne kar a ganka da me mashaya kai ba kafiri ba ne kar a ganka da kafirai su ne komai naka wannan shine ka'ida kenan domin shi mushiriki da kafiri kullum in kana tarayya da shi to kullum shi fa a cikin kusa ta Allah yake kullum fushin Allah Allah yana kule da shi ne a kowane lokaci zai iya saukar masa da musiba to musibar za ta shafe ka فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه فتنه او عذاب a kowane lokaci fitinar haka take bin su musibar kawai ran da Allah ya ce a saukar da ita za ta sauka to za ta hada har da waɗanda suke tarayya da su za ta haɗa har da waɗanda suke tarayya da su. ba ta kidnapping amma kullum kana da kidnappers kullum kana tare da su kuna yawo ku zauna ku ci tare ku abin nan ɗan da aka zo kama su ba za ka fita ba ba za ka fita ba ba abin da zai fidda kai abin da sai shafe su kuma zai shafe ka a ranar to haka al'amari yake ka nesanci inda maɓarnata suke domin fushin Allah ta fi kusa da wajen a kowane lokaci fushin Allah zai same su kuma in sun ganka kai na kirki ne a tare da su to za su ƙara samun natsuwa cewa lallai abinda suke yi din babu matsala ai da kamar suwa ne suwa ne guje mu amma tunda suwa ne suwa ne suwa ne suna tare da mu to kaman ka ka sakotin din su ne kenan kuma a wani hadisi manzo Allah ya ce man kaffara sawada da qaumin fa huwa minhum wanda yake yawaita taron mutane shi ma yana ciki yana ciki ba kai amma kullum kana tare kana tare da su kana tare da su har kuna kuna ba da guduma wajen yawaita su duk da cewa ba kuna tare da su Allah ubangiji ya rufa mana asiri bayan wannan ya Muhammad kun ka gaya musu wato annabi yana da Allah yana umurta shi yayi declaring kansa ya bayyana kansa da matsayinsa game da su ba shi ba alaka da su kawai tunda sun ki Allah na ka sanar da su ya Muhammad inna salati ni Muhammadu innan da al'ummata da duk wani musulmi duk salloli na da nike yi da Allah ya umurce ni urika yin su salloli anan sun hada duk wani irin nau'i na sallah sallolin farilla sun shiga ciki sallolin nafila sun shiga ciki sallolin istikhara sun shiga ciki salatul haja ya shiga ciki sallan idi ya shiga ciki babba da karami sallan waluha ya shiga ciki sallolin jana'izan duk wani abin da dai ake kira sallah to ka nuna musu ce dukkan sallolin da kake musamman na farilla wa nusuki da dukkan sauran nau'ukan ibada da nike yi na haji ne da fidda zakka da menene da yanka da me duka wa mahayaya wato da tafarkin da na zaɓa rayu a kansa ni tafarkin da na zaɓa rayu a kansa shine tafarkin da ya kawo tsarin musulunci tsarin musulunci da biyayya ga Allah da ɗa'a wa Allah da bin dokokin Allah da halatta haram a halatta halal da haramta haram wannan tafarkin tsarin rayuwar musulunci da nike kai wa mamaki da abin da nike buri ummutu a kai buri na ummutu a kan musulunci buri na in mutu akan kai mai yi wa Allah tabaraka ta'ala ɗa'a? da biyayya da ladabi da buri na na in mutu akan sunnan manzon Allah to duk abin da nake kokarin in strogin don in mutu a kai to dukkan su ina yin su ne lillahi don Allah ba don riya ba ina yin su ne lillahi don Allah don neman yardan Allah don neman rahamar Allah da kuma neman kariya daga azabar Allah da kushinsa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dina. ba a umurci mutane ba face sai dai su bauta wa Allah kawai suna masu tsantsanta ibada din zuwa ga Allah kawai kar kai da bacin ibadan ka ga wani ka gaya musu duk salloli na da harkokin ibada na da ya hada da yanka da tafarkin da nike rayuwa a kai gaba daya rayuwanka na neman abinci ya zama to lillahi rabbil alamin rayuwanka na mu'amala da mutane lillahi rabbil alamin rayuwanka na aiki a ofis ya zamanto na lillahi rabbil alamin shiga soja da kake da rayuwanka na soja a matsayinka musulmi lillahi rabbil alamin kake yi rayuwanka na dan sanda rayuwanka a matsayin dan kasuwa rayuwanka a matsayin malami rayuwanka a matsayin mai koyarwa rayuwanka a gidanka da iyalanka da komai naka kana yin su ne bisa neman yardan Allah ne kawai haka nan maburinka ka mutu kana kai dukkan su ka mika su zuwa ga lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talikai bi ma'ana ba ka yin su don riya ba ka yin su don ayaba maka kana yin su ne don wanda yake ka yi su shine Allah subhanahu ta'ala kana mai neman sa mai tsoron sa ka bayyana musu kai matsayin da ka ɗauka kenan su kuma sun zaɓi kafurcewa sallan sun zaɓi rayuwar barna rayuwar saba wa Allah da mutuwarsu ma su mutu a kai to su je tun da wancan suka zaɓa wa kansu su je kai kuma ga matsayinka ga abin da ka zaɓa wa kanka shi Allah nan da ka miƙa wannan abun zuwa gare shi la sharika lahu ba za ka taɓa haɗa shi da wani ba kuma ba za ka taɓa yin shirka da shi ba kuma ba shi ma da abokin tarayyan ma balle ka haɗa shi da shi ka ce musu wa bi zalika umirtu ni Muhammadu da irin wannan aƙidar ne Allah ya umurce ni in yi riko da ita kuma in kawo muku sakonta saboda haka wa ana awwalul muslimin ni ne farko da ya dace in miƙa wuya ko ba haka ba ya kamata in kai ne mai kiran mutane zuwa ga abu a ga kai ne farko ka fara miƙa me wuyanka to manzo Allah shine farko da ya zo mana da musuluncin nan to ya kamata shi din ya zamanto shine farko wanda ya yi submitting ya mika wuyan shi ga Allah subhanahu wa kafin waɗanda kuma za su kira zai kira su zuwa ga abu su ma ya amma idan kana kiran mutane zuwa abu kai kayi dojin mutane ba za su karɓa ba to akan wannan aƙidar nike ba zan taɓa shirka da Allah ba ba zan haɗa shi da kowa ba kul ka gaya musu a ghairallahi tambaya ce amma ta kyaman halin da suke kai su kafirai kun ka gaya musu ya muhammad yanzu a ghairan lahi abzi rabban hmm? kuna gani yanzu wani allah ya dace urike a matsayin ubangiji na allah da ya halicce ni ya mun gata ya mun komai kuna gani a hankalce da akwai adalci in sake allah in wani allah ya zamanto mun rabban ubangiji Wahuwa huwa rabbu sai in alhali shi Allah nan shine ubangijin komai da kowa in sake shi in wani shi ma wanda zan kama ɗin Allah ne fa ubangijin shi amma in sake shi Allah ɗin in wani kuna ganin hakan yayi a hankalce adalci ne haka wala taksibu kullu nafsin illa alaiha ku sani fa babu wani duk wani rai da kuka sani to a kan abin da ya riko da shi ne zai ga sakamako sakamakon shi yana ga irin aikin da ya yi da irin abun da ya imani da shi ya riko da shi wala ta zirwa ziratul wizar ukra kuma babu wani rai da zai ɗauki laifin wani rai ku kuna inviting ina in haɗa kai da ku mu shirka ku kun isa ku magance mu wani abu a gaban Allah hmm? kowane rai yana takaita ne ga irin aikin da kai yayi irin aikin da kai ta rubuta wa kanka shi za ka samu to kuna kira na na ni in biye muku idan na biye muku duk barnan da nayi yi fa ni da na ta in a na za ta kare ba za ta taɓa ku ba kuma ku idan kuka yi shi ba zai taɓa ni ba a kan ku zai kare wala ta ziru wizra ukra ba yanda za a kuma gobe kiyama Allah ya kama wani mutum da laifin wani ya kama wani mutum da laifin wani to to menene idan ka bin ra'ayinsu Allah ba zai kama ka da laifinsu ba kai ma Allah ba zai kama su da laifinka ba kowa abin da ya yi wa kanshi da shi za a kama shi to ina rana da ku kowa ya je ya duƙufa ya yi ta yin abin da ya gaya masa aikinka shi zai baka irin sakamako shi zai haifar maka da sakamako saboda haka bayan kun yi dukkan abin da za a yi sannan a mutu sannan ko masu mutuwa ni mai mutuwa ne kuma ila rabbikum marji'ukum bayan an mutu din ga ubangijinku gaba ɗaya za ku koma fayunabbi'ukum ya ba ku labari dalla dalla na irin ayyukan da kuka yi mai kyau da mara kyau sannan kuma ya bani ni ma sakamakon aiki na da nayi mai kyau ya ba ku labarin barnan da kuka yi bima kuntum fihi takhtalifun abinda kuke sabawa a kansa kuna sabawa a kansa shine musulunci su saba waɗansu su suki waɗansu su yi imani to Allah zai hukunci ya bada labari ya nuna sabanin da kuka yi wannan yana condemning musulunci wannan kuma yana Eh, rike da musuluncin duk Allah zai hukunci ya fidda waɗanda suke kai kan daidai saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya ce wa huwa ga ja'alakum Allah nan fa shi ne ya sanya ku ku mutane ku musulmi ya sanya ku khala'ifal arzi magadan doron ƙasan nan ku ne Allah lokacin da Allah ya tashi ba da ƙasan nan ga wakilinsa annabi adam ya bawa in قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة عند الله يجي ملائكونسا ni ina so in sanya khalifa na a doron ƙasa khalifan Allah bi ma'ana wanda zai jagoranci mutane ya yi lidin nasu zuwa ga abinda Allah yake so ya hana su yin abinda Allah baya so ya tirsasa su su yi abinda Allah yake so to Allah ce ni ne na kafa ku na ba mulki a doron ƙasa ku mutane ku musulmai warafa ba'dakum sauka ba'adin daraja kuma na ɗaukaka waɗansu sama da waɗansu na ba su matsayi da mukami da falala haka Allah maɗaukakin sarki ya mutane bai yi su daidai ba bai yi su daidai ba Allah ce na yi ku waɗansu sun fi waɗansu kawai ka yadda in mutum ya fika kawai ya fika Allah ne ya ɗaukaka shi sama da kai kar ka yi shishigi a cikin rabon Allah da kason Allah da baiwan Allah da kalala na Allah subhanahu wa ta'ala in kai ɗalibin ilimi ne wani ya fi ka shi ma wancan ɗin wani ya fi shi shi ma wancan ɗin wani ya fi shi shi ma wancan wani ya fi shi in kana ganin kai hamshakin malami ne wani ya fi ka har a je inda kowa zai ce Allahu a'lamu Allah shine mafi sani har a je wajen eh, wa fawqa kulli dhi ilmin alim haka nan ma a kuɗi wani ya fi wani kuɗi wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani ko ya tsaya inda Allah abinda Allah ya ba shi kawai ka tsaya a naka kawai ka riƙe shi kawai ka daina kallon wani kana masa hasada kuma ka yadda ya fi ka wanda ya fi ka mukami da matsayi ka ba shi darajar da Allah ya ba shi ka ba shi darajar da Allah maɗaukacin sarki ya ba shi shi kenan haka nan ma a mukami a mulki duka haka ka yadda wane ya fi ka ba zagi ba ba tozarta ba ba wulakantawa ba kyauta ce ta Allah shi ce rarrabawa kyauta ce ta Allah ta inda za ka san kyautar ne na Allah sai ka fito neman abun ka gani za ka samu fito ka nema fito ka nema zo ka tsaya a Najeriya ka ce kowa ya soka da kudu da arewa da abin nan duka gaba ɗaya kowa ya soka so ka fita in ka ji wanda yake mulki in ya saukan kai ka zo ka hau ka gani inda za ka san baiwa ne na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka haka Allah yake fifita mutane yanzu ko a yanda muke din nan za ka ga wani tsawon shi ya fi na wani tsawon shi ya fi na wani wani ya fi wani kiba wani ya fi wani karfi wani ya fi wani kyau wani ya fi wani fari wani ya fi wani baki wani ya fi abin nan haka za ka tarar haka Allah ya yi hatta a amfanin gona kamar yadda muka karanta a can baya wani wannan ya fi wannan daraja ko a kasuwa wannan ya fi wannan kuɗi wannan ya fi wannan daraja haka ko ma'adinai ka tona a ƙasa akwai wanda ya fi diamond ya fi gold gold ya fi wannan ya fi silver silver ya fi tozali tozali ya fi haka za ka samu darajar su da tsiman su da menin su duk ba ɗaya bane haka za ka hatta a dabbobi dabbobin ni'ima da muke gani ko kifi aka aka aka kamo aka zuba maka zaka ga akwai wanda suka ci waɗansu tsada a wanda suka san kifin nan to ka yadda matsayin da Allah ya bama kowa ka bashi matsayin da Allah ya bama kowa ka bashi wata rana na Aisha Allah ubangi yadda da ita ummul mu'minin tai baki tai bako ta zaune bakon ya zo wajenta kawai matafi ne sana Aisha ta ɗebo ruwa ta bashi ya sha ya tafi ana zaune kuma wani bakon ya zo da ta ganshi sai da ta mai shimfiɗa ta mai komai ta ɗaya ruwan ta bashi ya zauna ya sha ya wuce aka ce ah zuwan tan bakon ya zo ko shimfiɗa ba ce masa ba zuwan kawai kika ba sai ce eh wancan wannan mai matsayi ne na bashi matsayin da Allah ya bashi eh ko kai ne in akwai bakon da zaka yi kaga wallahi to wani hotel ba za ka samo mai a nan gari amma akwai wanda zai zo ka ce a buɗe mai shago kofan gida ka zauna cikin yara ce Amadu ku ku matsa ku koma wannan shimfiɗan ku bar masa eh, duka baki ne akwai wanda in ya zo wallahi har bedroom ɗin shi zaka bedroom ɗinka special abin zaka kai shi ka sauke shi saboda matsayin shi akwai wanda kuma zaka ga gidanka ma bai ba guest house zaka kai shi akwai wanda ma in ya zo ka ga wani hotel ma a nan Kaduna ya fi abin nan haka zaka gani haka Allah ya yi kowa to ka ba ma kowa matsayin da Allah ya bashi duk wanda Allah ya fifita bashi abun rabo ne na Allah Allah ubangiji mana muwafaka Allah madaukakin sarki yace dalilin da ya sanya ni na sanya ku shugabanni na kafa ku a doron ƙasa na ɗaukaka waɗansu kan waɗansu ta ɓangaren mulki waɗansu na ɗaukaka su kan waɗansu ta ɓangaren dukiya waɗansu na ɗaukaka su kan waɗansu ta ɓangaren ilimi Allah ce duka liyabluwa kun ne fi ma a taku dukkan ku don kun jarabe ku dukkan ku don jarabawa ne kai da na baka kudin jarabawa ne kai da na hana ka kai ma jarabawa ne a ga ko ka tono kabari ka shiga tonon kabar ka ce ni gaskiya condition ya tsananta billahi lazi sai a ganka kai ka shiga tonon makamarta ce ai gari yi zafi ne Allah madaukakin sarki ce kai da na baka mulki a hannunka da matsayi wannan da ban bashi ba dukkan kuɗin nan jarabawa ne kai da aka bawa din jarabawa ne kai da ba a baka ba jarabawa ne a ga ko zaje zaje za ka riƙa yi da ɓatanci da hasada akwai abin da Allah zai kai ya jarabce ka da shi ya jarabce ka da shi yanzu mutanen da Allah ya jarabe su ta dalilin buwa Allah ya musu yawa ya musu yawa zaji a nuno iyalin mutum dan yana shugaba a zaje su a nuno matan shi a zaje ta hatta sallah ma da zaka yi an dauko yatsanka a gawo ta kalli alqibla da kyau ko bata kalla a ce kalli irin sallar shi eh a ga ma hatta riƙon hannunka sai a yi cycling a ce kalli da Allah su a manyan masallata komai naka sai a ga in ma ruwa ka ɗauka sai a duba da wani hagu ka da wani hannu ka riƙe sai a riƙa yaɗawa ku duba shi ba shi ko musulunci ba su sani ba hatta yanda ake haɗa sahu kalli kafa sai a yi cycling komai naka a nuno a nuno ɗanka a zaje shi a nuno yarka a zaje ka alhali wala zira waziratu wizra ukhra wani baya daukan laifin wani saboda haka irin waɗannan wato zunubansu da ake dauka Allah ne yayi yau Allah ne kawai ya sani wani yana nan yana aiki yana kokari amma yana ta daukan zunubansa yana ta daukan zunubansa yana ta daukan zunubansa ba gaira ba dalili ba siddan ba ga abin nan haka zaka tara to Allah yakan jarrabe wani zaka ga hasada ne wani zaka ga kiyayya ne haka za ka san Allah ce dukkan ku kun don mu jarrabe ku ne Allah ya buga clear example a cikin suratul fajr yace eh, fa amma al insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan sai Allah ce kalla ku duba kowanne sai da Allah ya kira shi jaraba fa amma al insanu idza mabtalahu idan Allah ya jarrabe shi fa akramahu ya karrama shi ya shi matsayi wa na'amahu ya bashi dukkan ni'imomi sai rika rabbi akramani ubangiji na ya karrama ni ya confession ya yadda wani zai faɗa yana mai eh, itirafi confession ya san Allah ne ya masa wani kuma zai faɗa out of menene arrogance ya ce eh an daraja mu ai dama an sandamu mu irin alfaharin da karuna yake na ce ma utituhu ala ilmin indi dama mun cancanta a bamu ne kai kuma an bamu kar wani ya tsoma mana baki a cikin harkokin mu shi kuma wancan wa amma idan mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu idan Allah ya jarrabe shi ya takaita masa arzikin abun samu na nace fanin sai a hankali sai ya koma can jefe ya tagumi haka ce rabbi ahanani ni kan Allah ya wulakanta ni ba baya so na sai Allah ya daka musu tsawa ya ce kalla kalla kai da kake alfahari don ina son ka ne na baka Allah ce kalla ba haka bane kai da kake marairai cewa kana ganin ban son ka ne yasa na barka a talauci shi ma Allah ce kalla dukkan su jarabawa shi dai kaga dukiyar da matsayin yaro ɗin shi kuma ya dada bauɗewa Allah kalla innal insana la yatgha mata arra'a ustagna ɗan adam yana zama to ta'adda mai butulci mai ɓarna idan ya ga ya wadata ya tasa ƙasa ya kama kuɗi a gani duka jarabawan ya ga za ka tafiyar da shi a kan hanyar Allah za ka taimaka wa jama'a za ka taimaka addinin Allah za ka yi kaza za ka yi kaza za ka zama to rahama dukiyar nan sannan ta zama to rahama ga mutane kai kuma da aka hana ka a ga za ka zama to bala'i a doron ƙasa kai ne mai satan mutane don kuɗin su samu kai ne mai satan motoci mai tonon makabarta mai kwakule idon jama'a mai kaza mai kaza mai kaza dukan ku jaraba ne inji Allah subhanahu wa wanda Allah ba shi Allah kira shi ibtila'i wanda aka hana shi ma an ce masa menene ibtila'i wanda aka ba shi mulkin ma ibtila'i wanda aka hana shi ma ibtila'i duka ibtila'i ne saboda haka Allah ce inna rabbaka sari'ul iqab Lallai ubangijin ka mai gaggawan ukuba ne duk mutumin da ya ga yana barna yana barna yana barna an kyale shi yana ta'addanci ko kafirai yadda suke ta'addanci Allah ya ce Allah mai gaggawan ukuba ne idan ya kama mutum sannan ga wanda ya ce ba zai zauna lafiya da Allah ba sannan kuma shi Allah the same Allah innahu lagafurur rahim mai gafara ne mai jin kai ne mai rahama ga wanda yake son zaman lafiya da shi za ka samu rahama ta Allah za ka samu kuma gafararsa idan ka yi nadama ka bar abin da kake yi a daɗi ka sunkuyar da kai ka roƙe shi Allah ta ni zan gafarta maka kuma zan maka rahama amma idan kace za ka ja da ni fito na fito to ni mai gaggawan sako ukuba ne da azaba in ji Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah ubangiji ya kyautata ƙarshen mu ya ƙarfafa imanin mu na'am الْعَالَمِينَ na'am mun shiga suratul arafi a yau suratul arafi ita ce dai sura ta bakwai idan ka ɗauko daga suratu albakara ita ce sura ta bakwai aga fatiha sai Baƙara, sai ali imrana sai nisa'i sai a ah, ma'ida sai an'am yau ta bakwai ita ce suratu al'araf a wannan sura mai albarka a adadin ayoyinta ɗari biyu ne da shida daidai kuma ta sauka a makka sura ce makkiya idan ka ji makkiya bi ma'ana kafin manzo Allah su sallama ya yi hijira ya koma madina ne suran ta saukan masa baya hana cewa wata wataƙila a samu waɗansu surori a ayoyi biyu uku hudu a wata sura wanda aka saukar da su a makka amma bin da surorin a ayoyin da suka sauka in da yawa a madina a makka su suka fi yawa wanda suka sauka a madina ayoyin uku ne ko hudu ba zai hana a kira suran gaba ɗayanta makkiya ba haka da za a iya kiran sura madaniya ta sauka a madina amma ba zai hana a samu waɗansu ayoyi ɗaya biyu uku a ciki ba wanda su a makka suka sauka amma a jerin ayoyin inda ya dace a sanya su eh, sai a sanya su a ƙarƙashin sura ta madaniya to ba zai hana a kira wannan sura madaniya ba so wannan haka ake gane sura makkiya da madaniya kafin manzo Allah ya yi hijira da iyalansa gaba ɗaya ya koma madina duk suran da ta sauka ko aya ana kiranta makkiya ana lura a ina manzon Allah yake da family shi a lokacin amma ko da manzon Allah ya kai ziyara Madina misali aya ta sauka masa a can wai lokacin bai yi hijira ba iyalan shi suna makka ana attaching ayan ne da makka sannan bayan hijiran shi da ya koma Madina ko da ya ka ziyara makka ne umra misali ko aikin haji da yayi sai aya ta saukan masa a nan sai a yi a tashin ɗinta da madina saboda cewa a makkan ta sauka a lokacin a mabin da iyalansa yanzu da komai nashi suna madina ya kaura sai a yi a tashin ɗinta da surorin madina sai a ce ayan madaniya ta sauka a madina ko ta sauka a makka to wannan suran dai ayoyinta ɗari biyu da shida kuma ta sauka a makka ne gaba ɗaya a jerin surori daga fatiha bakara ali imrana ita ce ta bakwai wannan suran an sanya mata suna al'araf al'araf ma'anan al'araf wato katanga ce da take tsakanin taraba tsakanin aljanna da wuta katanga ce ta daraba tsakanin aljanna da wuta ko kuma wani tsauni ne wani tudu ne haka wanda yake gefen shi ta can nan ne aljanna yake gefen shi ta nan nan ne wuta ta ce to sai ya zamanto akwai yan akwai akwai mutanen da su yan aljanna ne sun tafi aljanna akwai waɗanda su kuma yan wuta ne sun tafi wuta akwai waɗanda su kuma suna in between aikin su bai ba su aljannan ba kuma bai ba su wutan ba to so a makale su akan wannan katangar suna zaune akan katangar haka suna zaune haka in sai haka nan aljanna in sun kalli nan nan wuta ko kuma a ajiye su akan wannan tudu suna kan tudun kawai da yake between aljanna da wuta ko wannan katanga boda da taraba raba aljanna da wuta to suna zaune idan Allah ya juya dan fuskokin su anan suna kallon aljanna sai su rika addu'a ya Allah a samu anan can idan aka kwana biyu sai a juya uh, fuskokin su kalli wuta su kalle ta rabba la taj'alna uh, ma uh, min na sai su rika roko duk lokacin da aka juya fuskansu a wutar su ce ya Allah kar a samu anan lokaci in sun kwana biyu suna kallon can aka juyo su ta aljanna suka ce ya Allah a samu anan saboda ayyukan su din sun zo 50-50 dole a dan juya su kalli nan su kwana biyu su kalli su haɗe yawo su haɗe yawo shiru nan kuma su zo ana ihu to haka za ta tarar aka ce wannan katangar ta nan bangaren ta da yake fesin aljanna a baƙin fihi rahama ta wajen rahama ne amma wa zahiruhu min qibalihi ta bangaren shi kan inda yake fesa shi kuma al'azab to kullum suna roƙon Allah dai ya raba su da a can daga ƙarshen ƙarshe dai in sun zauna sun zauni din sai Allah ce a kai su aljanna kawai gaba ɗayan su to wannan wajen shi ake kira al'araf al'araf waɗansu ce katanga ce ce sira'i ne waɗansu ce tsauni ne da yake tsakanin aljanna da nan za a aje su ba sa nan ba sa can ina fata an gane ko wannan shi ne a Huzaifa da Abdullahi dan Abbas Allah ubangiji da su suka ce ashabul araf ma wa inhabitant na wannan wajen mazauna wannan wajen kaumun ne wanda mutane ne da istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum kyawawan ayyukansu sun yi daidai da munanan ayyukansu ayyukansu ba su kai su aljanna ba kuma ba su kai su wuta ba sai a bar su in between wannan shine a bayanin al'araf suratul a'raf din to malaman tafsiri suka ce wannan sura ta ali ta a'raf continuation ne ci gaba ne na suratul an'am saboda kar suran ta yi tsawo sosai a kosa to shine sai aka datse a can kawai sai aka dan tafi irin hutun rabin lokaci Eh, sai aka ce to bari a dan sabunta mutum kuma aka ce ga wata chapter suratul araf sai yaji kamar wani sabon abu ne wal kuma continuation ne ci gaba ne na wancan na wancan sura shine aka datse akan mutum yana so ko fim yake kallo aka dan je talle haka sai ya dan shi ma ya dan ji wani womin ko karatu kuke a aji sai a ce akwai short break in kun da aka dan taba ce akwai long break in an da an taba sai a ce yau ba aiki asabar da lahadi a je ma'aikata kaga ana ta murna ana jin daɗi ta ta murna to haka ne a wannan sura mai albarka ta fara da bismillahir rahmanir rahim bi ma'ana duk abin da zamu karanta a ciki a cikin wannan suran muna zamu karanta shi ne muna mai neman taimakon Allah da sunayensa mai rahama mai jin kai domin idan ka sa abu a gaba za ka yi shi to farko ka nemi taimakon me Allah da sunayensa tsarkaka da sifofinsa na rahama ya nuna maka rahama ya taimaka maka ya nuna maka jin kai ya taimaka maka wannan aikin dai a gama shi lafiya babu wata matsala domin abu in ka tashi a gaba Allah eh, in ka fara shi da sunan Allah to zai rika ƙara maka basira basira yana buɗa maka basira a inda kake to tun da karatu za ka yi kace bismillahir rahmanir rahim kana neman taimakon Allah ya baka fahimta ya baka ilimi ya baka basira ya baka abin da ya watsake maka duk wani abin da zai zamanto maka matsalan da za ta hana ka fahimtar wannan abu kamar da shine ake tabarruki da sunan Allah kafin a shiga kowace sura sai aka ɗauko shi aka yi apply ɗin shi a duk harkar mumini duk aikin da zaka yi ka ce bismillah duk aikin da zaka yi ka ce bismillah in abinci zaka ci bismillah wato za ka ci abincin da sunan Allah ne ko ma menene abincin kai dai ka nemi tsare da sunan Allah kuma kana so Allah dai a haɗe abincin lafiya kar makogoro ya samu matsala domin wani sai kashi ya makale masa ka gani to shine muna neman tabarruki da sunan Allah mai rahama mai jin kai a wajen karanta wannan sura Allah madaukakin sarki ce alif lam mim order kalmomi dai guda hudu ne letters harufa kai na farko alifun na biyu lamun na biyu mimun na biyu na hudu na uku mimun na hudu sadun da su Allah ya bude wannan sura kamar yadda muka sani malamai suna ta kokarin hasashen gano su na farko waɗansu malamai suna cewa kamar ana challenging larabawa ne ana challenging laraba kun ce qur'anin nan Muhammadu rubuta shi yayi ba daga wajen Allah ba ne Allah ce to gashi nan an yi shi ne daga letas naku alfabet naku daga alifun ba'un ne aka yi ƙur'ani alifun lamun nemun sadun inku da kuke letas da kuke haɗa kalmomi kuma ku je ku yi fomin mana irin alƙur'ani in dai muhammadu ne ya yi shi ai letas ɗin na arabic letas ne ba wai daga waje ba ne ya samo waɗannan letas da harufa ya yi fomin ƙur'anin in dai shi ɗin ne in dai shi ɗin ne kuma ku je mu kai mana hmm? kamar ka cewa bature wani ya kawo wani abin da ya gagari bature bature yana mawa ah, ta ka je mana daga abc din naku ne ya hada yayi shi kai ma ku je ku yi fomin naku daga abc din naku da kuke takama mana ga wanda ba bature ba ya zo da wani abu daga abc din naku ya gagare ku to kuma laraba ne kuna challenging annabi kuna ganin kun iya larabci kun iya fasaha kun iya kaza an turo qur'ani kun je ƙarya ne annabi ne ya kirkiro shi to gashi nan daga alifun ne zuwa ya'un latest ɗinku ne kuma ku je ku yi fomin irin shi mana ku zo a kafsa da shi ku gani to waɗansu suna cewa kamar Allah yana ƙalubalantar laraba ne yana challenging nasu ne waɗansu kuma suna cewa alif mim sad wai da za a kirga letters din harufan da suke ciki wai zamu ga alifun da lamun da biyun da sadun sun fi yawa Allahu a'lam sun fi yawa sai sun fi yawa sai me oho <laughs> Allahu alam to waɗansu kuma suna cewa al-islamin faɗin kawai a barwa Allah sani kawai shi yasa su ce Allahu a'lam duk mutum da yayi hasashe yayi hasashe abinda annabi bai taba fassara shi ba bai ce ga fassarar shi ba shi aka saukarwa alqur'ani so da best kawai in aka je aka zagayo aka zagayo a ce Allahu a'lam kawai mu je a haka Allah ce kitabun wannan ƙur'anin dai littafi ne kitabun littafi duk abin da ake kira kitab wato wani abu ne wanda yake da farko da ƙarshe kuma yana da bango masu ƙarfi shine kamar wannan littafi ce zaka ga yana da bango farkon shi ƙarshen shi yana da bango mai kauri to duk wani abun da aka tara shi aka yi binding din shi aka haɗa shi a wani a waje haka za ka ga a soja kamar platoon platoon ko battalion battalion ana kiransu kata'ib kata'ib su ma ana hada su haka a ce kata'ib wato da an hada su an hada su mutum 50 su yi makin misali platoon haka a har hada a harda su yi makin kaza kaza za ka gan su a yayyanke in sojoji suna tafiya suna fare su su ma ana kiransu kata'ib kata'ib to Allah ya ce wannan qur'anin shi kitabun ne littafi ne gashi nan a gaban kowa gashi yana ganin shi littafi ne mai kalle unzila ilaika an saukar maka da shi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yana dauke da dokoki da ka'idoji da tsari da koma da komai fala yakun fi sadrika harajun minhu kar ka samu takura da damuwa a cikin zuciyarka wajen menene wajen ɗaukan abin da ke ciki ɗin kar ka samu damuwa wajen bayyana wa mutane shi kamar kai ne misali a rubuta maka leta a baka a ce ka je gun sarki ne ka karanta masa gaba da gaba ka ce ni ne na turo ka ka karanta masa gaba da gaba to za ka ga ai misali akwai nauyi akwai nauyi kaga ai tura annabi Musa ai ce kai ya Allah a hada da Haruna fa Fir'auna to ne yana claiming ana rabbukumul a'la ka je ka ce masa ba shi bane rabbukumul a'la akwai Allah ba shi bane shi ba komai bane ce kai ya Allah hmm in je fir'auna wannan wannan kaza kaza in tsaya gaban shi in ce kai ba Allah ba ne. akwai rabbus samawati wal ard ya Allah to da farko dai rabbi ishrah li eh, eh, menene rabbi ishrah li sadran ya Allah ka bani juriyar zuciyata ka tsaida ita ba tsoro kaka in mutum ya je waje yana zuciyar shi na buga gub gub gub ranka da wato ah, kaga zai ce kai mene ka natsu mana ka natsu sai ka ji harshen ma yana ne har da yake eh, wahalul uqdatan min lisani ya Allah na roƙe ka bani courage da confidence kuma harshe na ka ban ka sake harshe na in furta abin da kake so ina amma ya Allah ina roƙonka dai a samun abokin rakiya Haruna akhi Haruna akhi ya ce na tura ka da haruna ɗin ku suna suna ga kai sabbi inna na khafu an yaqtulun Allah muna tsoro wannan kar ya kashe wa yace izhaba innani ma'akuma asma'u wa ara ki ku je ina tare da ku ina ganin abin da ke faruwa ina jin kuma abin da ke wakana tsakanin ku kar ku da kun ga su kansu suna tsoro kansu suna tsoro a ce ga leta zo nan zan aike ka ka san wani jabberin mutum wanda mugun mutum a ce je ka karanta masa takardar nan A to Z a gaban sa kace ni ne na tura ka kaga akwai nauyi ya Muhammad ga sakon mu littafin mu mun ba ka karka ji tsoro ko takura ko shakka wajen isar da shi ga mutane duk wanda ka tsaya gaban shi ka faɗa masa kawai litunzira bihi je kai wa'azi da shi ka faɗi gaskiya ka bayyana shi zai zamanto gargadi da mumunai mumunai za su accepting din wanda Allah ya nufe shi da imani zai karba kuma zai samu zai karbe shi zai samu yalwan zuciya ta karba amma mugun mutum sai an yi an yi artabu da shi zai zama to rahama ga wasu zai zama to fitina da bala'i ga wasu je ka isar kawai Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaikum ku kuma mutane da aka aika muku annabi din nan fa ittabi'u ku bi sauta ƙafa kafa abin da ya zo muku da shi din nan min rabbikum ya zo ne daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya'a kada ku yadda ku bi wani tsari ku so tsari sama da na Allah in kuka yi haka to kalilan ma tazakkarun kun yi ragon tunani Allah ce kun yi wautan tunani to insha Allah tabaraka ta'ala anan zamu tsaya mu amsa tambayoyi آمين يا رب العالمين بسم الله نعم, نعم. ya eh ya eto ya danganci da yan yarjejeniya da suka yi da gwamnati shin gwamnatin ta bashi yayi noma akan hatsin nashi ne in akan nashi ne to shi kenan sai ya fidda abin da yake na zakka abin da ya rage ya biya bashi a ciki idan kuma gwamnati ta saya din shi kenan sai ya fidda zakkan hatsin a cikin kuɗi ya fidda zakkan kuɗin a zakkan hatsin a cikin kuɗi idan gwamnati ta saya idan hatsin dama sun yarjejena da gwamnati in ka nome mu za mu saya kama wani shara'i ne aka yi to shi kenan sai ya zama to ya fidda zakka cikin dukiyan cikin kuɗin amma idan ba haka bane kai kuɗin zai mayar to zai cire zakka haƙƙin Allah na noma sannan cikin kuɗin kuma ya biya a gwamnati na'am a'a o nashi ne wanda ya kwashe nashi kenan sun kai nisabin zakka to in a ranar ya kwashe sun kai nisabin zakka to sai shekara ta zago ta same su idan kuma dama ya saba fidda zakkan yana da watan da yake fitarwa to kudin idan ya sabe su zai ya ɗora su akan waɗancan kuɗin da ya saba fitarwa zakka idan watan zakkan nashi ya zo kawai sai ya sai ya fitar amma in a ranan ne ya fara mallaka ya fara mallakan nisabi to sai ya daɗa shekara kuma shekara ta zagayo tartarar da kuɗin suna nan ba su sauka ba sai ya fidda zakkan wannan ke mutum baya fidda zakka a ranar da ya fara mallakan nisabi iran da ya fara mallakan nisabi ne ka zo 1 miliyon ne yanzu ake fitar da su ko da yake 1.5 ne saura kaɗan yanzu nisabin zakka na abin nan eh, miliyon ɗaya da dubu ɗari hudu da arba'in da casa'in da wani abu haka kaɗan ya rage ya cika 1.5 to in yau ne mutum bai taɓa mallakan nisabi ba sai yau ya mallaka to shi kenan sai ya ajiye shi a banki ya yi ajiyarsu idan yana da waɗansu kuɗin da yake sarrafa rayuwar shi shi kenan yana nan yana na har shekaran da ta zagayo sai ya yi makin ya ce a watan may 24th of watan may yau na mallaki abin nan nisabi zai ajiye su sai shekaran baɗi 2019 24th of may 2019 zai cire zattansu. idan kuma ya ajiye su da niyan su shekara ɗin bukata ta taɓa su ta taɓa su shekara da ta zagayo sun koma bakwai ko biyar, shi kenan babu zakka babu zakka a kan shi amma in shekara ta zagaye ta tarar lalle suna nan a yanda suke bara kuma daidai nisabin to nan ne sai ya ce divided by 40 sai ya kasa su kashe 40 sai ya cire daya ya shidda haƙƙin Allah subhanahu wata'ala wannan abin da ake kenan na'am yana yawan yana kuma yana sai su masa nasiha sai a mai nasiha imam ya kamata kaza da kaza da kaza da kaza dama masu sallah a bayan imam za a samu hafizai waɗanda suka san abin nan kuma sai a zauna da shi wataƙila idan aka lura yana kurakuran tun ma kafin eh, ramadan in ya zo to sai a nuna masa idan kuma a ramadan in aka gano sai a rika nuna masa idan abu ya gagara sai ya bari a bama wani eh, komai ana bama wanda ya dace ya iya ne ba wani abu bane ba gazawa bane a samu sallan ta tafi yanda ake so a samu kowane harafi an ba shi haƙƙinsa wannan shi ne amma a fara masa nasiha din akara makalla ana sauri a rika dan saurara akwai dan gyara da eh, shi haka ya rika ba da dan eh, tazaran da za a dan mai gyara haka kuma ya gyara din idan abun yi yawa ya yi yawa gyara nan gyara nan gyara nan ya kaga sallama yi ta a kule ne kawai a kule ne kai mutu ya kaji ana sallama ana sallah to irin wannan babu abin nan mutum ya sauka sai ya bama wanda ya fi shi musulunci haka yake so ba gazawa bane ba komai bane ɗaukaka daraja ne wannan shine ran da aka gama tarawih ya ka dawo ka sai ya dawo ya rika sallah wa jama'an shi a daidai surorin da ya saba da su kuma iya kwarewa a kansu wannan shine amma yawanci ba a gaya musu kurakuransu ne sai a rika koma gefe shine malamai da limamai Allah dora musu nauyi da yawa da jaraba da yawa da menene to wani sa'i za a dan taimaka ni a rika dan taimaka a gyara nan a gyara nan a gyara nan ya da yana da ɗalibai ya rika basu suna kaɓawa su ma suna yayi gurumin ɗin waɗansu wata rana yana nan har har su iya shi su ma ya so su rika karɓa karɓa da su menene duk babu aibi a wannan mutum alfahari ne a gare shi a ce ɗalibin shi ya karɓe shi yau ɗalibin shi ne ke gudanar da nan ya dalibi na ne ya rike mun nan dalibi na ne ya rike mun wai ya kama can ya rike ya kama can ya rike ya mudir ra'is eh, kaza kaza kullum abin nan akwai gajiyawa na sa mu dace amma nasihan tana da kyau amma nasiha a taimaka masa na kusa da kai su ne za su taimaka maka su gyara ka kullum kai kana jagorantar su kana neman musu alheri kai kuma in ka ɗaya kuskure kai kwaya watsa ya barka

a duk mun NYS din ai asalin shi a takardan da za su baka na firamare primary assignment ɗinka idan ka je can za a rubuta can ɗin za su baka allowance za su rubuta a takardan ban san na waɗansu ba amma mu an rubuta kuma za su ce za a baka ɗaki za a baka mai eh, da gado da mosquito net da center table da ɗan kushin guda biyu da menene da menene kuma za su baka allowance duk dai suna rubuta maka lokacin da za ka yi reporting ka je inda primary assignment ɗinka inda aka tura ka kai ɗin kafin ka dawo ka shirya duk sai ka ba su wannan akwai inda za ka je ka samu wajen su ma hannu a baka ne kawai kai dai in kai voluntarily kawai kace kai za ka yi tsakani da Allah domin akwai ƙauyen da za a tura ka ina suka ga two bedroom ina suka ga wani center table da cushion ina suka ga wani allowance har dubu kaza da za su baka to za ka samu kanka idan ka ga akwai alherin da za ka dasa wa al'umma a wajen duk wannan tun da gwamnati tana biyan ka alhamdulillahi duka mutum akwai abin da zai sacrificing kansa kawai akwai inda za a tura mutane kaga wajen suna bukatan addini suna bukatan a taimaka musu suna bukatan ka zauna da su na shekara ɗaya ka taimaka wa addini su ka karantar da su ka abin da ya ce yan allowance da mosquito net da menene ya hana ka zama da center table da kushin guda biyu sun hana ka zama to idan abu ne wanda dai an san shi gwamnati dama tana biyan kofa kuma inda aka tura shi din shi ma suna da waɗansu alawun da suke biya duk wannan halal ɗin mutum ne babu wata matsala a ciki irin mu irin mu masu baran addu'a jama'a an gama to Allah biya mana bukatan mu na baɗini da zahiri Allah ubangiji yi wa rayuwar mu albarka Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki Allah ubangiji ya gyara mana kasan mu Allah ubangiji ya mana rahama ya sanya mu cikin yantattun bayinsa ayoyin da muka karanta a nan da zaman da muka yi ɗakin Allah muna da azumin da yake bakin mu da wannan wata da muke ciki mai alfarma muna tawassuli da su gaba ɗaya Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu Allah ubangiji ya shirya mana mutanenmu da al'umman musulmi ya haɗa kansu gaba ɗaya Allah ubangiji ya shirya mana matasanmu duk inda suke Allah ya shirya mana masu hali mara kyau irin na sace-sacen mutane da kashe mutane ba gaira ba dalili da waɗanda suke shaye-shaye duk muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ‘yanta mana su daga tarkon shaiɗan, Allah ya taɓa mana zukatansu a wannan wata mai albarka su daina abin da suke yi kada su mutu face suna musulmai to babbu masu miƙa wuya ga Allah subhanahu ta'ala Allah jikan iyayenmu da kakanninmu ya yi wa ‘ya'ya da iyali albarka gaba ɗaya duk wani mai wata sana'a Allah masa albarka a cikin sana'arsa Allah ubangiji ya ba shi gamsuwa da kana'a da wadatan zuci akan halal inda Allah ya bashi Allah ubangiji ya kare mu daga haram duk yadda yake malaman mu Allah ubangiji ya musu albarka masu karantar da al'umma a wannan watan Allah masu albarka gaba ɗaya ya sanya musu ladansu a cikin mizanin kyawun ayyukansu. masu hali da suka ɗauki nauyi na yada wannan abun a kafafen yada labaru da su ma masu ɗauka ɗin da masu sauraron duka Allah ubangiji ya haɗa mu a ladan. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا عزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب